da ya bamu damar sake haduwa a masallacin jami'ar atb wa nan bauchi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke a cikin suratu yusuf bayan wunin yau 21 ga watan ramadan shekara 442 bayan hijira wanda ya dace da uku ga watan biyar shekara ta 2021 miladiyya mun yi karatu zuwa aya ta 86 yau za mu tashi daga aya ta 87 da yardar Allah mai aya ta 87 ta ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله ya الشيطان الرجيم يا بني يذهبوا فتحسسوا من ku يا ku tafi ku binciko ko ku je neman yusuf ku bankaɗo duk inda za ku samo shi wa akhihi shi da ɗan uwansa wala ta yi asumin rauhillah kar ku yanke ƙauna daga rahmar Allah innahu la ya yi asumin rauhillah haƙiƙa babu mai yanke ƙauna daga samun sauƙi da buɗi daga wurin Allah illal qaumul kafirun sai dai mutane kafirai annabi yaqub alaihi salam yayi kukansa ya gaji garin kuka akan annabi yusuf ya sa har ya rasa idonsa ya kuma tara 'ya'yansa ya ce da su labarin da suka bashi dangane da yusuf da ɗan uwansa da ɗaya ɗan uwan ya ce wannan duka zance ne kawai wanda su suka kirkira suka faɗa amma shi ba zai yarda da shi ba don haka ya ce da su kawai su tattara ina su ina su ba za su zauna a gida ba su je neman yusufu wanda ake magana a kansa a nan kusa-kusa shine binyamin sai kuma ɗan uwansu babba ƙala Kabiru amma yanzu tari ya jawo amai rashin binyamin da rashin ƙala kabiruhun babbansu ya sa ya ce aje neman su gaba ɗaya za a same su kawai in Allah ya yi ya ce shi yana da confidence cewa in aka fita neman su tare da kyakkyawar zuciya tare da jin cewa Allah zai bayar da nasara to za a samu su shi sa ya ce izhabu ay fata hassasu min yusufa ay arrafu ala akbari yusuf ku je ku binciko labarin yusuf duk inda yake a duniya za ku same shi in allah ya so wa ahihi da shi da uwansa da aka ce an kama shi ku je ku samo shi shi kan wannan dama an san inda yake dan uwansu shi ba sai an yi bincike ba shi sa ce fata hassasu min yusufa wa ahihi duk da cewa a baya ce asallahu an ya ni bihim jami'a allah zai dawo mun da su gaba ɗaya amma tun da an san inda babban yayin yake ba za a ce hassasu minhu ba don ta hassus shi shine talabu shaii bil hawas yi amfani da abubuwa na alhawas wato wayannan organs of senses nan da suke zahiri a bincika a taba a ji dindirin a lasa a ji ɗanɗano a shaƙa a ji a hanci ana gani a gani da ido a saurara da kunne wannan su ne alhawas sai ce to ku je ku binciko shi sai an same shi da za a yi proving physically cewa yana nan ba kawai a ji labarinsa ba shi ne fata su min yusuf ba na so ku zo mun da labari ta mun ji shi a gari kaza mun ji shi a kamun wani abun da yake a zahiri ko an taba ko an gani da ido ko an ji da kunne Shi ne ma'anar fata su min yusuf wa akhihi dan uwansa ma irin wannan binciken za ku je ku yi mun yanzu labari ya ishe shi kenan labarai kan ya ji kala kala shi yasa in aka bashi labari sai ce bal saboda talakum anfusukum amra amma yanzu da za ku zo mun da shi ba labari bane na baki labari ne na physical proof cewa kun gan shi ko kun ji shi ko kun taba ku zo mun da wannan labari wala tai asu min ai wala taqnatu min tafrijillahi wa tanfisihi kar ku yanke tsammani daga buɗi daga Allah da kawo sauƙi mun wahala wahala ta yi yawa amma ni har yanzu ina jin cewa Allah zai bayar da mafita kuma za a samu Yusuf don haka ku je neman Yusuf innahu la ya'asu min lahi illa al kafirun ai ba mai yanke kamna daga rahamar Allah ya ce abu ba zai yi ba kwata-kwata sai kafin amma mai imani ya san Allah zai iya komi in kana nema ka ci gaba da nema kawai in ka tabbatar ya mutu ya mutu amma tun da ba mu ji ya mutu ba mu je nema kawai za a samu Allah ya so shi ya tsufa ba zai iya fita ba shi yasa ya ce duk su fita me faru فلما دخلوا عليه قالوا يا hmm. فلما ubangiji maɗaukakin sarki ya ce ma da halu alayi sai suka tafi yadda babansu ya umarce su sai suka tafi ina masar suka je suka sake neman iso aka ba su dama ma da halu alayi sai suka sake shiga gare shi Allah ce da suka iso gare shi ƙalu sai suka ce ya ayyu al'aziz ya kai azizu masana wa ahlana dur tsanani na wahala ya shafe mu da mu da iyalanmu muna cikin tasku mai tsanani mun fada a cikin jarabawa mai girma wajidna bi musja ga shi nan mun zo da yar haja mai rahusa wanda bata da wata daraja ba ita za ka duba ba ka ji tausayinmu ka ji kanmu fa'au filanar kai ba don abin da muka zo da shi ba a cika mana awo wata saddak alaina kuma ka mana sadaka ka mana ƙari abinda muka zo da shi ba zai iya sayan bukatar mu ba inna Allah ya jizir saddiƙin haƙiƙa Allah yana sakawa masu sadaka kai mai kyautatawa ne yanzu kan ba iya abinda muka zo da shi muke nema ba muna nema har a tallafa mana mu samu tallafi da ƙarin abinda zai riƙe iyalanmu domin mun shiga cikin wahala mai yawa kuma bukatar mu ta fi yawan abinda muka zo da shi na farashi yanzu sun zo da kaskantar da kai sama da irin wanda duk suka taba zuwa da shi ya ayyuhal aziz masana wa ahlana dur bimana asabana wa asaba wa asaba ahlana ad-durru shadidu fil ma'isha wahala ta rayuwa ta yi mana kanta ga tsananin wahala akan babanmu tsohon nan da ka yaron sa. ya sa tsohon nan ya makance saboda kuka shi mu duk hankalinmu bai kwanta ba babban yayanmu ma yana nan garin ya kasa tafiya yanzu duk familinmu ya wargaje sannan bayan wannan uwa uba ga tsananin yunwa da ake yi a garinmu saboda haka yanzu ta ko ta ina ya tsinke musu wahala ta in sun shiga gida bala'i in sun fito damuwa shine masana wa ahlana dur alfaqru wal majaa talauci da bala'in yunwa kawai ya ishe mu don haka mun zama Allah sarki mun kaskantar da kanmu don Allah a taimake mu <laughs> yana jin su da kansu suke faɗa yau sun shiga tsananin damuwa sun shiga bala'i sun so suna roƙo sun kaskantar da kansu suka ce waje na bi bida'atin musja dan abin da muka zo da shi wanda ya kamata a bayar don gwamnati ta baka allocation din abinci mun zo da abu ne wanda yake ba wani mai daraja ba mun zo ne da bida'a wadda take wato hakira wadda take ba wani abu abin a zuwa gani ba marar daraja muka zo da shi aka ce sun zo da 'yan fatu ne na dabbobi sun zo da dan wani busasshen kitse ne sun zo da wani wane ne shi da suka tattara suka ce dai gashi dai dan iya abin da ake da shi a gida kenan muka ɗauko mu bayar a taimake mu a ba mu abinci yunwa za ta kashe mu masana wa ahlana dur Waje ina bi bida'atin musja fa aufi lana alkayl yadda ka saba cika mana mudu yanzu ma ka cika mana saboda a da ya gaya musu yana cikawa amma ai sai kun zo da wani abu a baku to yanzu ba mu zo da abin da zai sa a bamu allocation ba yanzu kawai muna so a mana alfarma ne ranka yi daɗe halin ya yi tsanani ya yi tsanani ranka yi daɗe an shiga wani yanayi don allah a duba lamarin na namu fa'aufi lanar kaila wata saddak alaina kuma bayan ka cika mana ma don allah a mana ƙari a ba mu sadaka muna bara <laughs> yau kaji sun shiga halin da sun zo gabansa bara suke da aika san akwai 'yar izza aiki da jin ɗan ɗaukaka da ɗan riƙe aji yanzu ajin ya ƙare gaba ɗaya yanzu sun fara roƙon sadaka mutanen da suke tangaririya da shi za a daka ta nan za a yi ta nan ana mitin a kashe ne ko a jefa a rija ko a kai wata ƙasa yanzu ga shi sun zo suna allazi wahidin allah ya baku mu samu ga rayuwa ke wata saddaq alaina kamar ƙarin sadaka inna ya jizil mutasaddiqin Allah ya ba da lada tun ba a ba su suna addu'a Allah zai ba da lada in an ba da sadaka a taimake mu Allah ya ba da lada yanzu sun gama maganar su annabi Yusuf zai ansa don Allah ne yace ce annabi yusuf zai yi magana ƙala yanzu da yake ya ga sun ritsina sun kai ƙarshe sun gama kaiwa ƙasa ya bar su sun gama duk maganganunsu sun gama roƙo sai ce da su hal alimtum ma fa'altum bi yusufa wa akhihi min qablu in antum jahilun kun tuna abun da kuka yi wa yusufu da shi da ɗan uwansa lokacin da kuke cikin jahilci ƙalu sai suka ce a innaka la'anta yusuf kar dai kai ne yusufun ƙala ana yusuf ya ce ƙwarai ne yusuf wa haza afi kuma ga ɗan uwa na nan qad manna Allahu alaina Allah ya mana buɗi da falala muna cikin hutu duk suna ƙasa lokacin shi kuma gashi da dan uwan sai ce shigo ku kwatanta lokacin ya dan uwan ya canja su kuma ya suke a lokacin ga sunan duk a yankwane ya ce ƙarman nan mahu alaina da ganin mu kun san Allah ya mana ni'ima lokacin hutawa ya zo hakika muna cikin ni'imar Allah hu man yattaqi wa yasu. hakika duk wanda ya ji tsoron Allah kuma yayi hakuri fa inna Allah la yudhi'u ajran muhsini to hakika Allah baya tauye ladan masu kyautatawa mun yi mai kyau shi yasa muke ganin sakamako mai kyau kun yi mai muni shi yasa kuka ga mummunan sakamako shikenan a fili abinda annabi yusuf ya ce da su kenan ya ce da su hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhi ai hal tadhakkartum wannan istifham ne wato littakari'i wa irin tambayar nan ce ta wato irin tambayar nan ce ta ƙure mutum irin tambayan nan ce ta gwalewa ya ce da su nishin za ku tuna da wani ɗan uwanku yusuf kaga ai ba wanda ya san labarin yusuf sai su su suka san mai faru kuma ba su taɓa tonawa ba a gida ba wanda ya sani yanzu ga shi dukkansu suna haɗe yanzu kaga a nan siyakin zai nuna maka sun ɗauko ɗaya babban ɗan uwan ma an ƙara so da shi tun daga umarnin baban dama kuma ya ce hatta ya adana li abi yana so ya bi umarnin baban to tunda baban ya ce fata hassa su kaga dole tare da shi za a zo yanzu an zo an shigo duk suna zaune su risina a ƙasa shi kuma yana nan akan al'arshin mulki shine kawai sai ya ce da su kun tuna da wani dan uwanku Yusuf mai kuka masa kasa wannan tambayar kun tuna da abin da kuka yi bai cice musu kun tuna da dan uwanku Yusuf eh muna da wani dan uwa yan yan a a sai ka kun tuna da abin da kuka masa ba su ce kun tuna bai ce kun tuna da shi ba da abin da kuka yi wa dan uwansa malaman tafsiri suka ce wannan ya nuna cewa bayan tafiyar Yusuf Binyamin ya ga wulakanci mai yawa sun rika hantaransa hmm, ku 'ya'yan wance ko yanzu ai baya nan ɗayan kai ma saura kai an yi ta masa shi ma wulaƙanci yanzu baba ya ja ka a jika wancan ya tafi kai ma saura kai kai ma kura an yi tara zaninsa aka suka ce aka rinka masa saboda da ya ce wa akihi mai su ba a faɗa a ƙur'ani cewa mai su kai wa ɗan'uwan ba amma wannan ya nuna cewa sun yi ta masa tunda ba a ce an baban bai bayar da shi ba to ya nuna cewa an yi ta masa wulaƙanci ne a gida Ba ya jin daɗin zuwa cikinsu sai dai ya je wajen baba in antum jahilun yayin da kuke jahilci ai dole a gaya musu sun yi jahilci yanzu kai suna shiru ba wanda zai rama in akwai wanda ya isa ya ce wani abu mana yanzu suna maganan wata sadaka laina, suna neman sadaka Ta gaba batun su nuna izza da ɗaukaka yanzu ta ƙare Shi ne ya ce da su kun yi aiki na jahilci a baya waɗansu suka ce bayar da uzuri ne saboda ya nuna musu cewa jahilci ne yasa duk abin da suka yi shi bai rike a zuciya ba wasu kuma suka ce don ya nuna musu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke nuna duk wanda ya laifi za a ce ya aiki ne da jahala قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إني jahili أن تكون من الجاهلين للذين يعملون السوء jahala. to ne jahilcin da yake nufi yin sabo shi ma jahilci ne lokacin da kuke cikin tsananin zama masu laifi kun tuna da abin da kuka yi to abin da suka yi na akwai wanda ya sani ne yanzu duk duniya ba wanda ya sani sai su sai shiwa shi yasa suka gane cewa ai ba wani third party a cikin zancen nan daga su sai second party why second party yusuf sai suka ce a innaka la'anta yusuf wai shin kai ne yusuf kan asiri ya tobi kenan ka dara ta ci gida yanzu duk abin da ake nena yana kallon su tun daga ranar farko ashe shi ya riga ya gane su su duk wasan ya gane su ba yau gashi sai da ya bar su sun kai hands down sai ya ce musu kun tuna da abin da kuka yi wa wani kaga tambayar su kawai ita ce shin kai ne wanan a innaka la'anta yusuf a kira'ar ibnu kathir kamma innaka la anta yusuf mun shiga uku kai ne yusuf ba ma tambaya tunda ba wanda ya san wannan labarin sai yusuf sai zama fi siyakin ikhbar ne labari kawai yake ba su labari kawai suke ba shi yau kai ne yusuf wallahi ba mu gane ka ba dan mu innaka la anta yusuf sai ce ana yusuf ya ce ni ne yusuf yau kai ne ka zama haka ce ba haza afi ga ɗan uwana ma nan shigo su ganka sai ga ɗan uwansa ya shigo suka zauna a sama ya ce kad manna Allahu alaina Allah ya mana ni'ima mun wahala amma wahala ta ƙare ton ɗinmu na wahala ya ƙare yanzu abun ya juya ku kuke ɗana wahala amma lokacin namu wahalar ba ku ga mu a gabanku ba ku kuma yanzu kun shiga wahala kuma har mun ga ku a gabanmu ce sa aka ce he who laughs last laughs the best karka yarda ya zama a ƙarshe kai ne kai ne ka shiga cikin wulaƙanci saboda karka yi abin wulaƙanci tun a farko to a ƙarshe kai za ka wulaƙanta ka bi duniya sannu a hankali duniya nan da ka gani wallahi ba ta da tabbas wanda ka rena dan haƙin da ka rena shi ke tsore ma ido wanda ka rena ka ɗauka ba kowa ba ba zai zama komi ba sai ka ga Allah ya mai da shi abin da ka tsammani wannan duniyar Allah bai bar control ɗinta a hannun kowa ba inda a ce a hannun mutane arzikin duniya yake wallahi waɗansu ba za su ci ba ba za su sha ba ba za su shaƙi iska amma Allah ya rike komi a hannunsa shi yake yi da kansa shi yasa kawai ka dogara ga Allah ka nema a wurinsa duk wanda ya nemi ya hana ka ka nemi a hana shi hana ka kuma wallahi za a iya hana shi shi yasa ya ce innahu man yattaqi wa yasbu sakamakon haka tsoron Allah ne kawai da kyautatawa da haƙuri mun yi haƙuri kan iya haƙuri amma yanzu duk wahala da muka sha mun manta daɗi da hutu ya sa duk an manta manna Allahu alaina أي أنعم الله علينا بفضله ومنه إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين توم مسكا مسا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙalu sai suka ce tallahi laƙad asara kallahu alaina suka ce mun rantse da Allah tabbas Allah ya fifita ka a kanmu mun yi saranda lallai yusuf ka samu ɗaukaka Allah ya kaskantar da mu kai kuma Allah ya ɗaga ka ashe mafarkin kan nan gaskiya ne ashe idan rana ta fito tafin hannu baya iya mai da ita ashe ɗaukakan nan da Allah ya ce za ka yi dole sai ka duk ƙoƙarin da muka yi a kan muhana ba zai yi muhana ba tallahi mun rantse da Allah ai ba sai mun rantse ba ya riga ya ɗaukaka amma duniya ce yau su da kansu ne suke gaya masa sai sun rantse cewa wallahi kai yanzu oga ne tallahi laqad atharaka Allahu alaina wallahi Allah ya fifita ka akan mu bi ma'ana tallahi laqad faddalaka Allahu alaina wa ikhtaraka wasdafak Allah ya fifita ka ya zaɓe ka ya baka falala mu kuma Allah bai ba mu ba saboda laifinmu kai kuma saboda daidai ɗinka wa in kunna la khati'in kuma gaskiya kan mu masu laifi ne lallai mun yi laifi to nan kuma shine inda zaka gane amsar manya kenan ya gama gaya musu abin da zai gaya musu yanzu tun da su sun yarda da laifinsu sun gane cewa su makasanta ne to ba zai amfani da wannan daman kuma ya ci musu mutunci ba kaji manya ke manya yan manya sai ce da su la kafiri ba alaikum a ku daina wannan magana yau ba ranar zargi ba ne yau ba ranar cin mutunci yau ranar ɗaukaka ne ya gafirullahu lakum gaba ɗayan ku Allah zai gafarta muku ni kan ta wuri na tuntunin na yafi yanzu ta wurin Allah ne nake nema Allah ya fi muku wa huwa arhamur Allah shi ne mafi rahama mafi tausayi masu tausayi Allah zai ji tausayi ku duya ya fi muku ku yi shiru shikenan magana ta kare hagu bi qamisi hada kuka ce baba ya makance eh baba ya makance to ga wannan rigar tawa ku fara isa gida wannan rigar tawa ku tafi da ita fa alquhu ala wajhi abi kuna zuwa ku jefa rigar nan akan fuskar babana ya ati basira baba gaba ɗaya zai warke ya dawo mai gani sannan in kun gama kimtsawa wa tuni bi ahlikum ajma'ina ku tattaro iyalanku gaba ɗaya ku dawo nan duk ni zan rike ku yanzu dan Allah ba zai iya irin wannan kun gane muhimmancin wannan sura ga mu wai ka gane cewa duk kirkin ka wallahi ba za ka kure wannan sura ba kuma duk hakurin ka a duniya wallahi ba za ka kai annabi yusuf ba sannan duk abin da wani zai yi maka da zai sa ka yi fushi ka ce sai ka rama ba zai maka irin abin da aka yi wa annabi yusuf ba sannan duk darajarka da matsayin ka kai a duniya ba ka kai annabi yusuf ba amma shi an masa yau ga abin da yake cewa ba kuma wai sai daga baya ba ne a a yanzu da suka gane kuskurensu a yanzu ya ce ya yafe ya ce allah ma zai yafe muku yanzu bayan ya yafe ina ce magana ta kare sai ce to magana ba ta kare ba ku zo ku ci arziki ku je ku ɗebo iyalanku gaba ɗaya ku dawo wurina daga yau wahala ta kare don allah waye zai iya irin wannan wannan shine yasa allah ya ce maka wannan shine ahsanal qasas labarin da baka taba jin mai kyau irinsa ba kai Allah ka ƙara salama ga annabi Yusuf wannan annabi na Allah muna kaunansa da dukkan annabawan Allah hakika annabawan Allah babban abun koyi ne a gare mu yanzu ka dubi ɗaukaka da daraja da aji irin na annabi Yusuf kaga duk abin da aka masa amma ko ƙwarzani bai yi wa mutanen nan ba kai ba haka ba bakar magana ma bai gaya musu ba sannan wannan abun tsakanin shi da su falamma dakalu alaihi daga shi sai su bai ma tara fadawansa ba balle ma a ce za a ɗan casa su in yaso daga baya a daga shi sai su kuma wallahi maganar ta mutu kenan wannan abin da ya ce la ba alaikum yau daga nan maganar ta kare ba a sake maimaita ta ba yanzu gashi Allah yana gaya mana haka a kai in a wurinsa ne daga nan maganar ta wuce kenan wannan shine halin manya kenan ce sa wannan sura ɗin rayuwar duniya ce gaba ɗayanta duk abinda zaka shiga a ciki na duniya da kake bukatan abinda zai zama maka darasi na sauki ka karanta wannan tsura wallahi za ka samu ƙala la ta fi ba alaikumul yau bi mana la ta ayira alaikumul yau ya ga firin lahu na kuma huwa arhamun rahim idhabu bi kamisi hada ay irji'u ila abikum bi hadal kamis fa alquhu ala wajhi abi ay fatrahuhu ala wajhi basiran ay ya'udu zai dawo mai gani wa tuni bi ahlikum ajma'in duk ku tattaro ku dawo nan can garin wahala ne nan ne inda daɗin yake ku zo kuma ku ɗanɗani arziki shine ma'anan wa tuni bi ahlikum ajma'in mujahid ibn jabar yake cewa da ya ce da su ku je ku jefa rigata a kan idansa zai warke ta ina ya san wannan daga ya ce kuna yin haka zai warke mujahid ya ce wahayi ya samu daga allah mala'ika jibrilu ne ya zo ce masa farin cikinka ba zai cika ba har sai ka ga mahaifinka idonsa ya buɗe farin cikin mahaifinka ba zai cika ba har sai ya ganka da idonsa ya ga Allah ya sake nuna masa kai kuma farin cikin mahaifinka ba zai cika ba bayan ya barka an karɓe ka kana ɗan ƙaramin yaro sai ya ganka akan karagan mulki don haka duk wannan abin kuma ba zai cika ba sai ya dawo mai gani don haka bayar da rigarka aje a sa masa wani sinadari ne a jikin rigar da yake da tasirin da zai sa ana sawa in aka daga sai ya sai idonsa ya buɗe za mu ji sirrin wannan a cikin ayoyin gaba kaɗan darasin gobe in Allah ya so kuma haka aka yi ana sawa abinda za mu ji a gobe alkahu ala wajihihi fartar da basira sannan da ya ce ku zo mun da iyalanku gaba ɗaya al'imamul kalbi cikin malaman tafsiri yake cewa iyalai na zuriyar annabi yaqub a lokacin da 'ya'yansu da waɗannan da su da iyalansu duka sun kai mutum sama da saba'in ya ce duk su dawo zai ba su masauki waɗanda suke neman aiki za a ɗauke su aiki shikenan sun dawo 'yan ƙasan masar su ya ba su citizenship su shigo da kafalarsa suka bar kan'an suka tattaro ayari guda gaba ɗaya iyalin suka shigo ƙasar masar irin tarbar da aka musu da abin da ya faru a can shine darasin gobe allah ya so me muka fahimta a cikin darasin yau na ɗaya da allah maɗaukakin sarki ya ce babansu ya ce ta fatahassasu min yusufa wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun ba wanda yake yanke kauna daga sauƙi na Allah da budi na Allah da jin kai nasa sai kafirai Wanda ya nuna cewa duk wanda yake da imani to ya yarda da cewa ƙudurar Allah akan canza mummuna ya koma mai kyau ba ta taɓa ƙarewa kuma ba ta raguwa kuma karka yarda in an ce maka Allah zai yi kaza ka riƙa jin shakka ko kaɗan akan ko Allah ba zai yi ba wannan abin rashin imani ka ji shakka akan Allah ba zai ɗaga ƙarami ya koma babba ba ka yi kokonto akan mara lafiya ba zai warke ba ka yi tantama kan halin da ake ciki a ƙasa na tsanani saboda abubuwa sun yi wahala har ka ɗauka abubuwa ba za su canza ba wannan yana taɓa imanin mutum la ya yi asumin rauhin la illal ƙaumul kafin kafirai ne kaɗai waɗanda suke yanke ƙauna daga rahamar Allah duk wanda yake da imani daga cikinmu halin da ake ciki a ƙasarmu da halin da ake ciki a kowace ƙasa da kasan suna cikin wahala to mai imani ya san komin daren daɗewa akwai lokacin da Allah zai canza a samu sauƙi sannan da ya ce fata su min yusufa wa ahihi wa latai asu duk abin da yake damunmu a gidajenmu da abubuwan da suke damunmu na al'amuran addini da wahalhalu da tasku da halin rayuwa da ake ciki a cikin ƙasa da shugabanni da talakawa gaba ɗaya mu ci gaba da gwagwarmaya da ƙoƙari kan sai mun ci gaci sai mun kai gaci kuma wallahi za mu kai da yardar Allah kaiwa gacin nan ba dole a yi a kan idonka ba ta yiwu a gaban 'ya'yanka ne su ne za su zo su ci moriyar kai dai ka ci gaba da gwagwarmaya shi yasa ce ku tafi ku je nema za mu samu in Allah ya so inda ya yi rauni a wannan ƙarshen za a samu yusuf ɗin da ba za a samu shi ba shi yasa in kana yi har a je ƙarshe kar ka yarda ka yi ƙasa a gwiwa ka yi ta yi sai dai in mutuwa ta zo maka kawai gwagwarmaya da kasa a gaba a kan neman sauƙi daga wurin Allah karka yadda ka daina gwagwarmaya fata su min yusufa wa akhihi wala a sumin min la. fa'ida ta gaba ita ce wato yunwa ba ƙaramar bala'i ba ce wahalar yunwa babu wani abin da yake da illa da kowace ƙasa da kowane iyali kamar a jarrabe su da yunwa yana ɗaya daga cikin manyan makaman Allah na jarrabawa ga bayi wala wanda kun bi shay'in min minar haufi wal Allah ka raba mu da yunwa ba za ka gane tsananin yunwa ba idan kana samu kana ci shi yasa annabi yusuf aka ruwaito saboda tsabar adalci irin na gwamnatinsa tun da aka shiga cikin shekarun wahalan nan bai taba cin abinci ya ƙoshi ba in aka kawo abinci daidai wanda zai ishe shi sai ya raba sai ya ci rabi yadda ya kusa ya ji ya ƙoshi sai ya bar sauran sai ce a kai wa waɗansu kuma haka ya canza timetable ɗin abincinsa sai yi 101 ya yi 011 ya yi 110 kun san 101 ku kuka sani ba in kana mutalabbisan bi Shi shine ka ci abinci da safe da yamma kuma da rana babu sai ka jira dina ko ka ci abinci da safe ka ci da rana sai ka kwanta ka haƙura sai gobe ko ka haƙura da na safe ka ci da rana ka ci da dare wani ba zai samu ba ma sai dai ya yi 001 ko ya yi 100 ko ya yi 010 wani kama wallahi zai yi 000 yadda ka wuni da azumi din nan kana ta neman ina ma lokaci ya yi ka sha ruwa wallahi haka wani ya wuni bai sha ruwa ba bai ci abinci ba kai kuma kana ganin ruwan ma kana jiran ta yayi ne ka sha shi kuma bai ma ga ruwan ba kuma bai ga abincin ba don haka ba ko wallahi haka wani bawan Allah yake wuni kuma zai yi sujada wa Allah irin yadda kake yi ba za ka gode wa Allah ba shi yasa tsananin yunwa yana ɗaya daga cikin mafi girman bulaliya ta Allah da yake jarabar bayinsa da ita Allah ka mana rahama ka mana sauki shi yasa suka ce masana wa ahlana dur suka ce mun shiga cikin tsananin wahala duk abinda har babansu ya turo su ya ce su zo su faɗa yana annabin Allah ka tabbatar abin da gaskiya ne ya nuna cewa wahalar da aka sha ba ƙaramar wahala ba ce fa'ida ta gaba ita ce idan Allah ya tashi yin tsumagiya yana haɗawa har da wanda bai yi laifi ba da ya ce masana wa ahlana <coughs> da mu da iyalanmu da su da iyalan su waye masu laifi su suka yi laifi amma da aka tashi bulalawa aka yi kowa da kowa har da babansu ya sha wannan wahala kana ji shi zai ci abinci su ba su ci ba don haka idan a gidanku akwai mai laifi ku yi aniya ku magance laifinsa don in aka tashi muku bulala za a haɗa haɗa ku da ba ku yi laifi ba su ne suka yi laifi wa in kunna la khati'in amma gashi sun zo suna ce masana wa ahlana dur da mu da iyalanmu duk mun shiga wahala idan ka ga wani daga cikin ɗan uwanka zai fanɗare ku yi aniya ku rike hannunsa kar ku bari ya lalace idan aka tashi muku bulala za a haɗa hadda ku ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa mu ɗauki darasi a nan masana wa ahlana dur fa'ida ta gaba <clears throat> ya halatta idan ka shiga cikin wahala ka koka ka faɗa idan a inda kukanka zai yi amfani ne za a iya share maka hawaye to ya halatta ka faɗa ba laifi ba ne gidanka ba abinci ka faɗa ka ce ba abinci a gidana amma a inda kake ji cewa za a iya share maka hawaye ba a ko'ina ba ba da niyyar kokawa da neman tona asirin cewa ubangiji bai baka ba <coughs> a <coughs> shi sa suka zo suke faɗa da kansu suka ce matsana wa ahlan gaskiya suke faɗa ko ba gaskiya ba gaskiya ce ya halatta kokawa idan baka da shi fa'ida ta gaba ita ce wanda duk baya cikin wahala ta lalura bai halatta bai roƙo da suka zo a baya sun yi roƙo <clears throat> zuwa da kayansu suka yi sai dai kyautawa aka yi aka musu aka mayar musu ka ce hadhihi bida'atu na ruddat ilaina sun zo da kaya annabi yusuf ya ce ij'alu bida'atahum fi rihalihim sun zo da kaya isasshe amma yanzu da ba su zo da shi ba sai suka nemi taimako ashe idan kana da ɗan rufin asirinka to karka roƙi wani a musulunci yin roƙo haramun ne ba wanda ya cancanta yi roƙo sai mutumin da ya shiga cikin tsananin da ba zai yiwu ya samu mafita ba sai ta hanyar roƙo kaɗai amma in akwai ta ƙofa ko ta allura ce ba ta roƙo ba wajibi ne ka bi waccan kofar karka bulla ta kofar roƙo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana roƙo waɗanda ya yadda su yi roƙo su ne kaɗai waɗanda Allah ya ce su yi roƙo lil fuqara alladhina umsiru fi sabilillah amma wanda bai shiga cikin tsanani ba yayi roƙo ya tambayi wani ya ce sammun ko bani ko taimakanni wallahi ya buɗe wa kansa ƙofar wulaƙanci kuma ba zai ji daɗin haɗuwa da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin hadisin annabinmu sallallahu alaihi wasallam wanda imamu muslim ya rawaito daga abu huraira manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man sa'alan nasa min amwalihim takasuran duk wanda ya roƙi mutane daga dukiyarsu don saboda neman ya ƙara nasa kuɗin yana da ɗan kaɗan sai ya roƙa don ya samu ƙari ba don tsananin bukata ba to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fa fa'inna ma yas jamran ba abin da yake roƙo sai garwashin wuta ya ce gilla auliyas takfir don haka ko dai ya roƙa da yawa ko ya roƙa kaɗan ohonsa garwashin wuta yake roƙa in ya roƙi kaɗan ya ɗebo garwashi kaɗan daidai hannunsa in ya roƙa da yawa ya ɗebo yadda ya fi ƙarfin hannunsa in garwashin wuta ne ku akwai kaɗan a cikin wannan hadisi imamu muslim ne ya ruwaito karka ɗauka magana ce ta wasa roƙo haramun ne sai ga wanda ya zama masa lalura ubaisa allah ya ƙara yarda a gare shi ya rawaito shi ma hadisin da yake cikin sayul bukhari da muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce roƙo bai halatta ba sai ga mutum uku kadai mutum na farko shine wanda yana da dukiya sai wata bala'i ta zo ta auka wa dukiyar ya yi gobara an masa sata an masa fashi fari ya cinye gonarsa asara da ta jawo ya rasa ya dawo zero kowa san yana da shi yanzu ya koma zero to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yana iya roƙo saboda ya samu ya dawo ya tada ko madon abin da ya rasa sannan sai ya daina roƙo mutum na biyu shine mutumin da ya shiga cikin tsananin talauci talaucin da ya kai yadda har mutanen gari aka samu ɗaya biyu uku suna ce kai wane yana cikin wahala wane baya da ga iyalai amma abin da yake da shi bai kai abin da zai ci da iyalansa ba ko kuma baya da shi ma gaba ɗaya an samu mutane sun shaida haka to annabi sallallahu alaihi ya ce zai iya roko iya bukatarsa in ya samu bukatar ya daina mutum na uku shine rajulun ta hammala hammala mutumin da yake kwashe-kwashen nauyin wasu ko da shi yana da shi akwai mutumin da saboda tausayin mutane zai sa wani ana bin sa bashi sai ce je ka zan biya maka wani bai da abinci je ka zan saya maka wani bai da lafiya je ka zan biya kuɗin magani wani yana ta ɗauka ni na kasa biyan kuɗin makarantar yara na za a kore su je ka zan biya yana ta ɗaukar ɗawainiyar mutane shi kuma bai gama da na gidansa ba ba to irin wannan mutum ya halatta ya je roko ya karɓo don ya biya bukatan al'umma kaga wannan ba wa kansa yake roka ba shi na gidansa yana da shi to ka karɓo don wasu ya halatta waɗannan su ne mutum uku kuma wallahi duk wanda ya kara na hudu ya yi wa manzan Allah ƙari sallallahu alaihi wasallam duk wanda baya cikin waɗannan bai cancanta ya ƙari ya roƙo ba in dai ka roƙi gama garin mutane ne inda aka samu istithna'i da ya halatta ka iya roƙo shine hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ɗaya daga cikin ku yayi roƙo saboda roƙo wulaƙanci ne ya ce roƙon da na yarda mutum ya yi shi ne sai dai in mutum zai roƙi shugaba ne illa an yas'ala ar-rajulu sultana ko za sultan sai dai mutumin da zai roƙi shugaba yanzu kamar su da suka zo ta gaba a gari suka yi bara ba kai ke suka zo wajen wa wajen shugaba to kai ma inda ka je gaban shugaba kana iya cewa kai ma a baka naka kuna fahimta ko yawwa daga cikin kason nan da ake kasawa mu ma a yan mana to wannan idan mai mulki ne tunda mai mulki an ba shi dama a siyasance fam nun au amsik bi gairi isa ka bayar ko ka hana yanda ka ga dama yana da discretion wannan to kai ka samu dama ka je sa sai ka ce kai ma a dandala maka dividend of democracy ana fahimta in kana da bukata sai ka tambayi mai mulki tunda ba kudinsa ne kudin hukuma ne amma kudin mutum ka ce ya san maka ka ji kunya kun fahimci wannan ko fa'ida ta gaba ita ce suka ce masa masana wa ahlana dur muna cikin wahala amma duk da haka suka ce za bi bida'atin musja duk da haka mun zo da wani abu ya nuna cewa ba uzuri bane don ana wahala ka ce kai ba za ka yi wata sana'a da za ka nemo wani abu naka ba duk wahala da suke cikin ba su daina sana'a ba sun dan kawo fatu sun dan kawo suna dan nasu kokarin ba yadda za ka yi ka zauna cima zaune ka ce haka kawai gwamnati za ta ciyar da kai kowa ne zai ciyar da kai Allah ya ba ku musamu su ba su yi wannan ba ko kaɗan ba gadon gidajen annabawa ba ne shi yasa suka ce duk da wahalar da muke cikin nan amma fa mun ɗan kalato ne abu mun kawo fa'aufi lanar kai kai dai sai ka cika mana wata saddaka alaina sannan a mana alheri amma mun kawo wani abu fa'ida ta gaba ita ce da suka ce fa'aufi lanar kai la wata saddaka alaina ka cika mana sannan ka mana gyara shin ya halatta neman gyara ba sun ce a cika musu mudu ba in ka zo awo ka ba da kuɗi ka ce a auna maka an riga an auna maka iya ka kenan to me kuma za ka ce a maka ƙari abun gyara ya halatta ka ce abun gyara kun su kashi biyu idan kai mabukaci ne wanda ka cancanci ka yi roƙo to za ka iya cewa a sa mun gyara kuna fahimta shi yasa su anan suka ce masana wa Allah duru shi yasa suka ce fa aufi wa tasadda ka cika kuma ka mana ƙari amma in baka cancanci haka ba to kar ka roƙi yin gyara sai dai ya halatta a maka gyara ka karɓa in shi ya ga dama wannan zai sa ku gane bambanci tsakanin sadaka da kyauta sadaka ba a bayar da ita sai ga mabukaci kyauta kuma ana iya bayar da ita ga kowa na je sayan abu a wurinka sai ka ban sai ka ce bari in kyauta maka ya halatta amma ni ba roƙe ka ba na je sayan abu a wurinka dubu biyar sai ka ce na rage ma dubu uku ba ni na roƙe ka ba ya halatta amma na san abu dubu uku ne kuma dubu uku ne kuma ce dan Allah a sayar mun dubu biyu kana mayata kana kuma ka san iya kuɗin saboda ka samu canjin ka mayar aljihunka wannan bai halatta ba kuna fahimta da kyau in dai ka riga ka san farashin sai dai a asalin ciniki amma ba na roƙo ba ku gane bambancin ba ciniki ni sai dubu biyu zan saya in ya gada ma ya sayar amma dan Allah ka rage mun dan har ya zama tausayi ya sa ya yi haka to sai in ka cancanci karɓar sadaka shi za ka yi irin wannan kun gane bambancin amma mutum ya yi niyyar zai baka shi da kansa ya karɓa ma sai ce riƙe kuɗinka wannan ya halatta saboda kyauta ce wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin wannan shi da kansa ana ba shi kyauta amma annabi baya cin sadaka kun fahimci wannan da kyau ba ka karkaje abin sayarwa kana neman kana ta mayaka kana ta a'a in za ka saya ka saya ba za ka saya ba ka bari shi ba zai sayar a haka ba amma wajen ciniki ka ce ni ba zan saya kaza ba cikin izzarka wannan babu laifi amma cikin kana kaskantar da kai saboda ya a maka ragi saboda a ji tausayin ka a taimake ka a'a ba a yin wannan a musulunci saboda yana wani nau'i ne na roƙo a madadin ka je ka roƙe shi ne sai kana roƙon wani bangare na kayan ya rage maka wannan kuɗin da kake so ya rage waye zai yi ciko shi zai yi ciko kenan kuna fahimta da kyau jama'a mu riƙe mu. wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rike mutuncinsa to Allah zai bashi ko abin da zai iya rike mutuncin so da shi mutunci fa a zuciya yake ka ji a ranka cewa kai abin da Allah ya baka ya ishe ka sai ka ji duk kayan mutane baka damuwa da shi kowa ya je rike nasa amma in kana ji cewa kai ba za ka taɓa koshi ba sai da na wane sai da na wane to har abada ba za ka koshi ba duk duniya su ci gaba da baka wallahi ba za ka koshi ba yawancin mutane suna zubar da mutuncinsu saboda rashin sanin darajar mutunci din kuma ba talauci shine kaskanci ba kaskantar da kai shine talauci shine kaskanci ko da kana da kuɗi wani yana da kuɗin amma wallahi makaskanci ne saboda bai rike matsayinsa ba wani kuma bai da shi amma yana da daraja a wurin mutane saboda ya rike matsayin Allah ya sa mu gane fa'ida ta gaba ita ce wato yana annabi yusuf salam ya rike ɓacin ransa na abubuwan da suka yi ta yi tun a baya me yasa tuntunin bai exposing kansa ba sai yau da suka zo me yasa bai ce musu ana yusuf wa a fi ai da tuntunin an wuce wurin da duk wani wahalan ma ba a sha ba Ya yi haka ne malamai suka ce saboda fa'ida ta da'awa yana so ya yi ne a lokacin da abin zai yi amfani yana so ya kai su hands down ta yadda an yi wa'azi za su karɓa sosai shi yasa yau ya ce Allah zai yafe muku kaga yanzu da karkarwa za su nemi su tuba za su gyara halinsu sun yarda amma inda suna zuwa yi haka to ba za a samu abin da ake so a cimma ba shi yasa yanzu ya musu hanya ce ta da'awa ya bar su sai sun yi laushi ka san wani baya jin wa'azi wallahi sai ka bar shi ya komo wani duk wa'azin da ka masa duk yadda ka iya gyara ba zai gyara ba sai ka bar shi da duniya ta gasa shi tukun ai da suna dan gani wani abu a hannunsu shi yasa suke wannan amma yanzu da suka gasu wani wallahi baya jin wa'azi sai ya rasa kuɗi irin waɗannan Allah ka talauta su sai ta jin wa'azi fa'ida ta gaba ita ce idan kana so ka zama wani to ka jarraba wannan fomulan na annabi yusuf shine ka yi tsoron Allah kuma ka yi haƙuri ka gani ba kana so ka zama wani ba to ɗaya daga cikin mabuɗan zama wani kenan a duniya shine ka yi haƙuri da duk jarabawar da Allah zai maka in Allah ya ga da gaske kake kaci za ka samu na masu nema to ku gwada da haƙuri Allah ya ce wasta'inu bis sabr ku nemi taimako na zama wani abu ta hanyar yin haƙuri Allah ya ce ya haɗu na bi amri na yaushe lamma sabaru da suka yi hakuri sai muka sa suka zama shugabanni kun san misalan waɗanda suka zama waɗansu saboda sun yi hakuri sun wahala an buga an buga an buga hakurin ya sa sai da suka ci fa'ida ta gaba ita ce ya halatta a musulunci ka rantse da tallahi ba sai ka ce wallahi ba ƙalu tallahi in ka ce tallahi shikenan ka rantse da tallahi da wallahi da billahi duk rantsuwa ne kuma in ka zo ka ce tallahi kaza to ya riga zama cikakkiyar rantsuwa in baka cika ba sai ka yi fara kar wani ya ce ai ban ce wallahi tallahi ba da wanda ya ce wallahi sai ya shiru bai ce tallahi ba da wanda ya ce tallahi bai ce wallahi ba duk sun yi rantsuwa tallahi laqad atharaka alaina fa'ida ta gaba ita ce su manya a lokacin da suka samu daman da za su rama a lokacin suke yafewa shine kai babba ke ka san wani zai shiga siyasa ko ya shiga hukumar tsaro saboda kawai yana so ya nuna wa wani matsayin ne sai ya ja sa boot ya rike bakin wuta shine sai ya zo unguwarsu ina su wane su zo su gani a ah, to kar zama haka a lokacin da ka zama babba da za a gani zai ji tsoronka to a lokacin ne kai kuma za ka yafe ka ce la tathriba alaikum yau in kana so ka zama babba irin na annabawa to lokacin da ka samu mulki a lokacin ne kuma za ka saka wa wanda ya maka mummuna sai ka masa kyakkyawa wanda shine darasi na ƙarshe shine mu koyi yadda za mu saka mummuna da kyakkyawa mutum ya maka mummuna kai kuma ka masa mai kyakkyawa Allah ce wala tastawil hasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan idan aka maka mummuna kai in ka zo sakawa kai kyakkyawa wannan ba kowa yake yin sa ba shi yasa Allah ce wa ma yulqaha illa allazina sabaru ba kowa yake iya wannan ba sai masu hakuri waɗanda suka gaji annabawa wa ma yulqaha illa zu hazzin azim ba kowa yake iya wannan ba sai dai waɗanda suka zama masu rabo mai girma fa'ida ta ƙarshe da za ku jira mu a kanta ita ce menene hukuncin mutum ya samu duniya a kan gwamnati kuma ya ɗebo 'yan uwansa ya ce su zo a ci tare wa a tuni bi ahlikum ajma'i abinda muka faɗa da dai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته